بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئة أعمالنا من ياده الله فلا مذل له ومن يدل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمشن أصبر تقوى سقوة الربيع الأول hijirar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1437 daidai da 19 ga watan disamba shekarar miladiya ta 2015 wannan shine kaset na 46 daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imam al-muhaddis al-mufassir al-faqih abu abdullah muhammad ibn abi bakr az-zur'i ad wanda aka fi sani da suna ibn qayyim al-jawziya shaykhul islam athani Allah ubangiji ya ji kanshi da gafara littafin zadul ma'ad mawsu'a ce ta tarihin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama littafi ne komai da ruwanka dangane da dukkanin al'amuran da ke da alaka da rayuwa da tafarki da manhaji da al'adu da ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wasallama da halin zaman shi a gida da halin zaman shi a yaƙi da yadda yake ibadojinsa da yadda yake mu'amalolinsa babu shakka ibn qayyim al-jawziya ya kai matuƙa wajen tattara bayanai game da tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallama musamman malamai suna jinjina mishi saboda lura da cewa ya rubuta wannan katafaren littafi alhalin yana nesa da gidansa nesa da maktabarsa nesa da iyalansa a halin tafiya a ƙasar makka don yin aikin hajji Allah ubangiji ya saka mashi alkhairi idan jama'a masu bin wannan karatu ba su manta ba muna ta bibiyan al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziya a cikin wannan littafi mai albarka a inda yake hakaito mana siffar sallar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a darasin da ya gabata mun fara tattauna masail da suke da alaka da sallama a inda muka ji yana mana bayani akan yadda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake sallame sallarsa za mu tashi a inda yake cewa wa qad anhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama annahu kana yusallimu taslimatan wahida tilqa'a wajhihi yace kuma an rwaito daga annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa wani lokaci yakan yi sallama guda ɗaya daya a wajhihi gaba ga fuskarsa ma'ana ba sai ya waiga ya kalli gefe gaba daya ba sai yana ɗan karkata fuskar shi ne kadan sai ya sallama guda ɗaya ya ce assalamu alaikum wannan alimamu tirmizi ya fitar da ainihin riwaya game da ita shi da ainihin wasu malamai sai malam ya ce walakin lam yathbuta anhu zalika min wajihin sahihin yace amma wannan sallama guda ɗaya bata inganta daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta fuska ingantacciya ba haka yace amma gaskiya saboda Allah wannan magana ba daidai ba ce malamai sun mai raddi sosai akanta daga ciki akwai malam Muhammad Nasiruddin Albani a wurare da dama a cikin littafansa akwai kuma wani babban malami shine Az-Zarqani a cikin littafin shi mai suna Sharhul Mawahib shi ma ya tattauna wannan mas'ala sun tabbatar da kuskuren Ibn Qayyim al-Jawziyya anan Allah ya gafarta mishi a takeice kamar da muka ambata a karatun da ya baya akai a baya ya inganta cewa annabi sallallahu alaihi sallama yakan yi sallama guda ɗaya, ya takaita akan assalamu alaikum sai dan waiga da fuskar shi kaɗan bangaren dama wannan ya tabbata a cikin hadisai waɗanda malam albani nasiruddin ya tattauna akan ingancin waɗannan riwayoyi ya kawo shawahid wanda suke tabbatar da ingancin riwayoyin a cikin sifatu sala al-asl a cikin mujalladi na ukunta na ƙarke kenan ya ɗauki tsawon lokaci yana kawo riwayoyin da kuma shawahid da mutaba'at wanda suke tabbatar da inganci riwayoyin daga annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma cewa an samu salaf suna aikata haka ina fata mun gane wannan malam ya ce wa ajwadu ma fihi hadisu aisha radiyallahu anha annahu sallallahu alaihi wa ala alihi sallama kana yusallimu taslimatan wahida mafi inganci daga cikin hadisan shine hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda da ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya kasance yana yin sallama guda daya yace assalamu alaikum yarfa'u biha sautahu hatta yuqibana yana daga muryarsa da wannan sallama har ya tashe mu daga bacci ma'ana yana sallar dare yakan aikata haka kamar yadda al-Imam Ahmad da Abu Dawud suka rawaito wa huwa hadithun ma'lulun sai ibn qayyim ya ce wannan hadisi yana da illa sai dai illa bata soki ingancin sa ba kamar yadda muka ci wa huwa fi sunan yana cikin sunan ta Abu Dawuda musamman walakinahu kana fi qiyamil layli ibn qayyim ya ce amma dai wannan mas'ala ta faru ne a sallar dare والذين رووا عنه التسليمتين رووا ما شاهدوه في الفرد والنفل waɗanda ko suka ruwaito yana yin sallama guda biyu su sun ruwaito abin da suka gani ne a sallar farilla da sallar nafila ala anna haditha aishata laisa sarihan fil iqtisari ala taslimatil wahida sai ƙara ciko wuta kuma yace kuma wannan hadisin ma ai baya nuna takaituwa akan sallama guda ɗaya. bal akhbarat annahu kana yusallimu taslimatan wahidatan yuqidhuhum biha Kaɗai ta ba da labarin yana yin sallama ne guda ɗaya ya farkar da su daga bacci ta hanyar wannan sallamar bal sakatat anha walam tanfil ukhra bata kore ɗayan ba bal sakatat anha ta yi shiru ne kawai game da ɗayan walaysa sukutuha anha muqaddaman ala riwayati man hafizaha wa dabadaha tace kuma wannan shirin da ta yi ba za a gabatar da shi akan riwayar Ya ce wannan shirin da ta yi ba za a gabatar da shi a kan riwayan wanda ya ce ai akwai sallama ta biyu ba yana so ya kawo wata dabara ne cewa cewa da aka yi sallama ɗaya bai nufin babu ta biyu gayatul amur kai bata ambaci ta biyun ba sai a ɗauko a haɗa a ce eh ga wani ya kawo ta biyun to haka yake ana yin irin wannan haɗin ne idan da ya zama makhrajul hadisi wahid da a ce tabi'ai ne masu riwaya suka ba da irin wannan siffa wani ya ce an yi sallama ɗaya wani kuma ya ce an yi sallama biyu sai zama dukkaninsu daga sahabi ɗaya daga makaranta ɗaya to nan muhakkiki zai iya ƙoƙarin haɗa cewa to hadisi ɗaya ne wannan an samu ziyartu sika amma matuƙar makharaj ya bambanta sahabin daban-daban ne gayatul amri sai dai a yi tunanin tarjihi akan akwai ikhtilafu tanawwu wani lokaci ana yin wannan ne wani lokaci ana yin wancan kuma shine abin da ya faru ana ina fata mun gane walaysa sukutuha anha muqaddaman ala riwayati man hafizaha wa dhabataha wa hum aktharu adada sun fita yawa wa ahadithuhum asah hadisan sauran malaman sun fi inganci fiye da nata wa kathirun min ahadithihim sahihun da dama daga cikin hadisan nasu ingantattu ne wal baqi hisan sauran kuma kyawawan hadisai ne qala abu umar ibn abd ibn abd albar namari hafizul maghrib Allah ya gafarta mishi yace ruwaya anin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama annahu kana yusallimu taslimatan wahida min hadisi sa'ad ibn abi waqqas wa min hadisi aisha wa min hadisi anas yace an ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wa ala wa sallama cewa yana yin sallama guda ɗaya sada ɗan abi waqqas ya ruwaito aisha ta ruwaito sannan an ruwaito daga hadisin anas ɗan malik sai ce illa annaha ma'alula amma duk waɗannan riwayoyi suna da illoli wala yusahihuha ahlul ilmi bil hadis yace malamai ba sa inganta waɗannan riwayoyi thumma zakara illata hadisi sa'ad sannan sai ibnu abdul barri ya ambaci illar da ke cikin hadisin sa'ad ɗan abi waqas annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama kana yusallimu fi salati taslimatan wahida qala sai yace wa hadha wahamun wa Ya yace wannan akwai bankaura a cikin shi akwai kuskure wa innamal hadithu yadda hadisin yake kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yusallimu an yaminihi wa an yasarihi manzon Allah ya kasance yana yin sallama damansa da hagunsa Sun saqal haditha min tariq ibn al-mubarak sannan sai ibn abdul bari ya kawo hadisin ta riwaya ibn abdul bari eh, ibn al-mubarak an mus'ab ibn thabit an isma'ila ibn muhammad ibn sa'd an amir ibn sa'd an abihi qala yace ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yusallimu an yaminihi wa an shimalihi hatta ka anni anzuru ila safhati khaddi yace na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yana yin ainihin sallama ta daman shi da ta hagunsa da nake ba ku labarin nan kamar ina ganin ina tuna wato gefen kumatinsa da nake kalla idan ya juyo da kanshi din qala az-zuhri da aka faɗi wannan hadisi sai zuhuri yace ma sami'ina hadha min hadisi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ce to to mu dai mu taba jin wannan ba iya wacce riwaya imam muslim ya fitar da ita jama'a ingantacciya ce zuri ya ce to mu taba ji ba fa qala lahu isma'il ibn muhammad sai Isma'il dan muhammad dan sa'ad ya ce masa a kullu hadisi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kad sami'tahu to kai da hadisai ka taba jin su ne gaba daya qala la yace a'a qala sai ce fa nisfuhu nisfahu ka taba jin kashi hamsin na hadisai qala la yace a a qala sai ce to faj'al hadha min an-nisf alladhi lam tasma ka lissafa wannan a cikin ɗayan rabin da baka sani ba yau ka ji ƙarin ilimi kenan <laughs> ina fata mun gane wannan gaba. qala wa amma hadisu aisha radiyallahu anha ibnu abdul bar ya ci gaba da bayani yana cewa hadisin Aisha Allah ya ƙara mata yadda anin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama kana yusallimu taslimatan wahida falam yarfa'ahu ahadun illa Zuhair ibn Muhammadin wahdahu babu wanda ya danganta wannan riwaya Izuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama in banda Zuhair dan Muhammad shi kadai an Hisham ibn Urwa an abihi an Aisha rawahu anhu Amr ibn Abi Salama amr dan abu salama ya roto wannan daga gare shi wa gairu shi da wannan sa wa zuhair ibn muhammadin da'ifun inda al-jami' yace zuhair dan muhammad din nan gaba ɗaya malamai sun rawaita shi kasirul khata'i yana da yawan kuskure la yuhtajju bih ba a kafa hujja da shi wa zakara li yahya ibn ma'in hadha wa dhukira li yahya ibn ma'in hadha al-haditha fa qala hadithu amr ibn abi salama wa zuhair da ifani yace hadisin amru dan abi salama da hadisin zuhair inji haya dan ma'inu yace dukkan hadisan guda biyu masu rauni ne la hujjata fihima babu hujja a cikin su sai dai kamar yadda muka ambata wannan hadisi na ainihin Aisha Allah ya kara mata yadda ya tabbata saboda shawahid da zaka gani a cikin wancan littafi na asl sifatus sala da kuma littafin talkhisul habir na al-imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani dukkanin su malaman sun tattauna game da riwayoyin da suke ƙara ma wacce riwaya ƙarfi suke tabbatar da lalle insha Allah hadisin ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama sai yake cewa wa amma hadithu Anas falam ya'ti illa min ba min tariqi Ayyub as-Sakhtiyani an Anas shi ko wannan hadisin na uku na Anas dan Malik to bai zo ba sai ta hanyar Ayyubu as-Sakhtiyani daga Anas dan Malik walam yasma Ayyubu min Anas malamai ko sun tabbatar da cewa ayyubu sakhtiyani idan yayi riwaya daga Anas to akwai inqita'i dan bai ci karatu daga Anas ba sai ce wa qad ah, yasma ayyubu min Anas indahum shay'an agun malamai ba su yadda cewa ayyubu sakhtiyani ya ji wani abu daga Anas ba qala sai ibnu abdul bari yace wa qad ruwiya mursalan عن الحسن أن أن النبي صلى الله عليه وسلم wa بكر وعمر رضي الله عنهما taslimatan wahida to kafin mu wuce waccan maganar da ya faɗa jama'a cewa ayyubu bai ji daga anas ba haka wannan magana take a ilmance don karanta tarihin ayyubu sakhtiyani a cikin kutubun rijal na tarajim na malaman hadisi suna tabbatar da wannan mas'ala amma kuma ayyubu sakhtiyani a wannan riwayar jama'a yana da mutaba'a daga humaydun at-tawil wanda shi kuma tabbas babban ɗaliban anas ne al-imamu tabarani ya fitar da ita a cikin littafin shi al-mu'jamul kabir da haka abinda ake tunanin na irsali ko in inqita'i ya samu mutaba'a yana daga cikin shawahidin da mala albani ya kawo dan karfafa ɗayan riwayar ta Aisha Allah ya kara mata yadda yace sannan kuma an ruwaito daga Hassan al-Basri mursalan daga Annabi sallallahu alaihi wasallama da Abubakar da Umar Allah ya kara musu yadda cewa duk sun kasance suna yin sallama guda daya walaysa ma'al qa'ilina bit taslimati ghairu amali ahlil madina ma'ana ibn qayyim bai da wannan karatun bane sai kaje yana yana ta kaiwa ya kawo ina fata mun fahimci wannan bai yadda ana yin sallama daya a sallah ba shine kaje ya ce duk mutanen da suke cewa ai sallama daya ba su da wani hujja in ba aikin mutanen madina ba malikawa kenan qalu suka ce wa huwa amalun kattawa tawarasuhu kabiran an kabir suka ce wannan yin sallama guda ɗaya mutanen Madina sun gaje shi iyaye da kakanni tun talatale an samu a Madina a masallatai ana yin sallama daya wa misluhu yasihhu al bi bi suka ce irin wannan za a iya yin hujja da shi li'annahu la yakhfa liwuqu'ihi fi kulli yawmin mirara dan ba zai buya ba saboda yana faruwa kullum ya maimaitu a kowace rana aƙalla kowace rana in masallaci ɗaya ne ma a garin kowace rana su biyar kenan sai ce wa hadhihi tariqatun qad khalafahum fiha sa'irul fuqaha wannan hanya ta mutanen Madina wajen kafa hujja da aikin mutanen Madina hanya ce wadda sauran malamai sun saba musu game da ita ma'ana akwai qawaid ko kuma a ce watin masadirul tashri' in abinda ake kafa hujja da shi a shari'a akwai waɗanda suke almujma'u alaiha sannan ko kuma waɗanda akwai saɓani game da su qur'ani ingantacciyar sunna ijma'i wannan dukkanin malamai in banda zahiriya su ne suke da tababa game da ijma'i amma dukkanin ƙawa'id malikiyan ne shafi'iyan ne malaman hadisi ne kowane malami ko dan mazhaba ne ko malami ne mustaqilli inda yana da'awar karantarwa addinin musulunci za ga ya yadda aka fa hujja da alqur'ani ya yadda aka fa hujja da sunna ingantacciya sannan kuma malamai jumhur sun yadda aka fa hujja da ijma'i ingantaccen kiyasi baya ga ijma'i to kiyasi an yi sabani shi ma akan shi ma'ashar zahiriya suna barhinsa suna watsi da shi ba sai da akwai wani kiyasi ba sawa'un jali ne ko khafi ne ko wane ne ba sai da shi ba to baya ga waɗannan akwai wasu maratib na kafa hujja wanda musamman a mazhabin malikiya suna aiki da su mataki mataki har zuwa mataki wajen goma sha bakwai daga ciki akwai shar'u man qablana shar'ul lana idan aka shar'anta wa wasu al'umma da suka gabace mu wani abu to za mu yi aiki da shi matuƙa a musulunci ba mu samu abin da ya kore shi ba akwai istihsan a ga abu ya yi kyau a kyautata shi akwai istishab shine a maintaining status quo yadda aka saba a ci gaba da yi ha'a a samu wani canji to daga ciki akwai amalu ahalil madina ka ji mamalik na yawan faɗa a motsa wal amalu ala haza inda ahalil ilmi bi baladina sai ce wa qad wajadtu alal ilmi baladina ya na bi haza yana nan da yawa irin wannan abuwa da irin wannan fatawar ce suke magana anan cewa mutanen garinmu Madina suna yin wannan malikiya wujhatu nazar su shine Madina ita ce garin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna yayi annabtarsa ya kafa gwamnatin sa ta musulunci ya karantar da ainihin addinin sa kuma da ya mutu ta ci gaba da tabbata a matsayin cibiyar addinin musulunci da shugabancin musulunci har wajen shekaru talatin ko da ci bai ta tashi wannan alfarma da wannan ilimin bai tashi daga madina ba har kusan shekara ɗari da wani abu sai daga baya ne al'amari ya faru cewa ilimi ya zare jikin shi daga hijaz gaba ɗaya ya kuma iraki da sham da misra to a wancan lokacin akwai baƙetul asar ɗin nan sai ya zama duk abin da mutanen madina suke yi to a zahiri abin da suka ga iyayensu na yi ne iyayensu ga kakanninsu suna yi wanda za a tike kaka kaka a tike kakannin sahabbai ne da ka sahabbai ne suke yi ƴaƴansu suka gani jikokinsu suka gani ƴaƴan jikokinsu suka gani haka har zuwa wani zamani sai zama wannan ya ba malikiya ƙwarin gwiwa akan cewa in suka laluba a ƙur'ani babu abu a hadisi babu zahiri babu ijma'i babu kiyasi to in suka samu mutanen garin Madina suna yin wannan abun. to sai su karba sai su ce ai tunda mutanen Madina suna yi to alama ne akan cewa yana da burbushi a cikin addini ina fata mun gane kaida jama'a ba wai kaida ce jazima ba amma an yi jayayya sosai akan ta a cikin usul fiqh daga ƙarshe aka take akan cewa i in an samu dalili a cikin sunna kuma aka samu mutanen Madina suna aiki da irin wannan abun to ya ƙara wa abun armashi cewa wannan hadisin an daɗe ma ana aiki da shi a shi amma haka nan kawai dan mutanen garin Madina suna yin wani abu alaliba alaliba alaliba ba a samu la ainun wala asar babu tushe babu ainihin tushiya babu gyauro babu na bana to ba za a karba ba a matsayin shari'a wannan malamai sun yi maganganun nan karanta littafin irshadul fuhuli ila ilmil usul na ainihin al shaukari da makamantansu malamai su tattauna wannan matsala. babi ne mai faɗi a cikin usulul fiqh game da aiki da ka'ida amalu halin Madina da ita da sauran qawaidin su istihsan su istishab su shar'u man qablana da ire-iren su Allah ya tsare mu to shine kaji nan yana ishara cewa malamai sun saba ma malikiya akan wannan was-sawabu ma'ahum kuma gaskiya tana tare da su sauran malaman ba da malikiyan ba Wasu sunan sabita an rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la tudfa'u wa la turaddu bi amali ahli baladin kuma sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallama ba a tunkuɗe su ko a tare su saboda aikin mutanen wani gari ka'inan mankana ko suwaye mutanen wannan garin dan malikiya in suka tashi sharota da faɗi. sai daga ma ga hadisi karasi sai a ba haka yake a Madina ba akwai irin wannan da yawa yana na a cikin muwadda sai sun ruwaito hadisin ma tukunna sai ga sun ce amma kuma wannan ba aiki da shi a Madina shine yake cewa to wannan hadisi ya inganta ko mutanen aikin mutanen wani gari ko ina ne ba za a karba aikin sa a wurgar da hadisi ba babu shakka wannan daidai ne وقد أحدث أم الأمراء بالمدينة وغيرها في الصلاة أمورا استمر عليها الأمل sarakuna. sun kirkiro bidiyoyi a cikin sallah a garin Madina da wasu garuruwan aka ci gaba da aiki da su walam yultafat ila istimrarihi ba a ma juya aka kalli ci gabansa ba sai kawai a wayi gari bayan dadewa sai a dauka ai dama can haka aiki wa amalu ahli madina alladhi yahtaju bihi ma kana fi zamanil khulafa'ir rashidin wannan aikin mutanen madina da ake hujja da shi ana hujja ne kawai da abin da ya faru a zamanin halifofi game da muka ambata amma wanda ya zo a bayan zamanin halifofi baya zama hujja wa amma amaluhum ba'da mauti aikin mutanen garin Madina bayan mutuwar sahabbai gaba daya wa ba'dan qiradi asri man kana biha min sahaba bayan zamanin sahabbai ya kare a Madina fala farqa bainahum wa bain amali ghairihim ba bambanci tsakanin aikin da mutanen Madina suke yanzu misali da wanda yake a Zaria ko Kano ko Sokoto ko makamancin shi da zaka je Madina yanzu kaga ana yin wani abu in babu asari daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa addini ne sunan shi bid'a daya yake da bid'a garin ku saboda mene yanzu ba sahabbai to haka duk wani zamani wanda babu sahabbai a Madina dan an samu mutanen Madina suna yin irin wannan aikin ba zai zama hujja ba sai an bincika cewa sahabbai suna yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da shi sunna ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata mun gane wannan jama'a was sunnatu tahkumu bainan nasi sunna ita ce take hukunci tsakanin mutane la amalu ahadin ba aikin wani mutum ba ba da rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa khulafai bayan manzon Allah alaihi salatu wassalam da kuma halifofin shi Allah ya kara musu yadda wa billahi tawfiq Allah ya sa mu dace ma'ana duk wasu mutane da za su yi aiki aikin su ba hujja bane in ya saba wa sunna annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda yanzu ake kafa hujja da irin wannan mutum ya ce ai na je maka na ga ga yadda ake yi ku kun cika kakale ai a gari kaza ma ba haka ake ba tunda muka taso bamu ga ana yin wannan ba sai da kuka zo ku kun cika kakale komai ku ce babu kyau komai ku ce kuka iya duk wannan ba hujja bane cewa makka ana yi kaji makka ma ba ta cike madina ne ke ciki in ma za a saka a cikin hujja maka ba ta cikin irin wannan buka game da kafa wannan hujja sannan kuma a yanzu a makka ne ko a madina ko a ina ne ana yin abubuwa wanda suke bidiyoyi ne ba za su zama addinin musulunci ba dan kawai mujarradin ana yin sa a makka kamar yadda muka faɗa zaka samu ƙarin bayani game da wannan mas'ala a cikin raddi da al-Imam Az-Zarqani ya mayarwa da Ibn Hazm Ibn Qayyim al a littafin Sharhul mawahib sai malam yace faslun wa kana sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yad'u fi salati kafin mu je da nisa shine jama'a kenan ya tambata ana yin sallama biyu ana yin sallama daya sallama biyu ta zo da nau'i iri uku akwai assalamu alaikum wa rahmatullah dama assalamu alaikum wa rahmatullah hagu akwai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dama assalamu alaikum wa rahmatullah hagu akwai assalamu alaikum wa rahmatullah dama akwai assalamu alaikum hagu wannan duka ya tabbata karanta suratul sala sai kuma mai assalamu alaikum guda ɗaya ɗin inda ma ya rage rikici akan kaga yadda ya kale akan wannan cewa babu kyau haka kuma aka samu wasu kuma suka kale akan su kuma salama bi babu kyau har suna cewa ma in kai salama bi babu baka da sallah to wannan kuma daga cikin fiqhu mai ban dariya domin tun malaman da suka yi magana akan sallama biyu din sun tabbata jumhurinsu akan cewa sallah tana karewa da zaran kayi guda ɗaya in kayi guda ɗaya sai kai tusa sallar ka bata lalace ba kayi tusan ne a wajen sallah idan kayi guda ɗaya sai kai magara sallar ka bata lalace ba kayi maganan ne a wajen sallah mun gane wannan to abinda kai na sallama ta biyu sallar ta riga ta kare ba da za ya bata sallah ta fiqhu ne mai ban dariya jama'a fiqhu ne na ainihin hamka na wawaye ba fiqhu ne na malami ba kuma wannan har aka mai da shi shi'ar ya zama bambance tsakanin su wani da wani wannan ba daidai bane jama'a dukkan su ne abubuwa ne tabbatattu a cikin sunna kuma abin da ya dace shine yau ayi wannan gobe ayi waccan kar a kyaru wanda yayi wannan ko a kyaru wanda yayi wancan wannan kai bi akwai wuraren da in ka je ka musu sallah kai sallama biyu wala wani sai ya sake sallah da dai ban san yanzu ba da dai sanda ake zafin wannan bambancin to akwai inda in ka je kai sallah kai sallama biyu a cikin sau wala sai ka ci duka ni na san irin wannan wani a Bauchi da Gombe musamman in ka je masallacin su masu sallama daya kai sallama biyu kai fa mamu ne fa ka bu sallah kai sallama biyu dan agaji sai ya casa ka idan ko tsautsayi ya sa ko da a tashan mota ne suka sa ka sallah suka ji kai sallama biyu kana gamawa zaka ci na tsaki ko sa ta kabbara ma'ana sallah ta lalace wannan duka ba addini bane san zuciya ne Allah ya tsare mu daga san zuciya uku mun karanta ran nan cewa shi ma bai tabbata ba sallama uku eh ai mun mun magana shi ran nan ko wa kana sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yad'u fi salatihi fa yaqul manzon Allah yakan yi addu'a a cikin sallarsa a cikin tahiya kenan ya dinga cewa Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr wa a'udhu bika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat Allahumma inni a'udhu bika min al ma'thami wal maghrib ce ya Allah ina neman ka tsare ni daga azabar kabari Allah ka tsare ni daga sharrin fitinan masihu ad-dajjal Allah ka tsare ni daga fitinan rayuwa da fitinan mutuwa Allah ka tsare ni daga duk abin da zai jawo mini sabo shine al-ma'sam wal maghram da duk abin da zai jawo mini bashi ya mun yawa wannan hadisi al-bukhari ya fitar da shi da sauran malamai yana daga cikin addu'o'i masu karfi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai fasa yin sa a cikin sallah kai daga jin addu'a ka san me kwadi ta hada alherin duniya da na lahira ko wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dimanci yin wannan addu'a shine al-isti'azatu min arba'in dinnan na daga cikin addu'ar da za ta tsare ka daga sharin dujal idan ka daga ka mutu sanda ya zo domin dujal daga cikin jarabtar da Allah zai wa mutane ta sanadiyarsa Allah zai ba shi dama da zai iya rayar da mutane wanda suka mutu da imani ya lalata musu imaninsu karanta dogon hadisin sa a cikin sayi muslim sannan in kana wannan addu'a to Allah subhanahu ko da dujal ya bi ta inda kake sai Allah ya sha makance kabarinka ba zai ganka ba wanda kuma yana raye Duje dujar ya tarar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai ka karanta mishi farkon suratul kafi aya goma na farko Allah ya tsare wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi salatihi aidan manzo Allah ya kasance ya kulu yana fada fi salatihi aidan a sallar sai ya ce Allahumma ighfir li dhanbi wa wasdi' li fi dari wa barik li fi ma razaqatan Allah ka gafarta mun zunubaina Allah ka fadada mini gidana Allah ka sa mana albarka a cikin arzikina wannan hadisi ibn sunni ya fitar da shi a cikin amalul yawmi wal layla amma malam albani nasiruddin ya raunata wannan hadisi a cikin littafin ghayatul maram fi takhrij ahadith al halal wal haram akwai littafin al halal wal haram na doktor yusuf al wani lokaci can baya tun ana zaune lafiya malam albani ya mishi takhriji shine ghayatul maram dan littafi kaman girman bulugul maram ghayatul maram fi takhrij ahadith halali, halal wal haram a ciki ya tabbatar da cewa wannan hadisi bai inganta ba daga annabi sallallahu alaihi wasallama wallahu ta'ala alam wa kana yaqulu kuma yana faɗa ya ce, allahumma inni as'aluka thabata fil amri wal azimata wa ala rushdi wa as'aluka shukra ni'matak wa husna ibadatik wa as'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqan wa as'aluka min khairi ma ta'lamu wa a'udhu bika min sharri ma ta'lamu astaghfiruka lima ta'lamu ya Allah ina neman ka tabbatar da ni a cikin al'amurana Allah ka sa mana ƙwarin gwiwa wajen bin shari'a Allah ka bani damar gode mana imominka Allah ka sanya na zama mai kyautata ka. ina roƙonka ya Allah ka bani zuciya lafiyayya da harshe mai faɗan gaskiya Allah ka bani alherin da ka sani ya Allah ka tseratar ta dani daga sharrin da ka sani ya Allah ka gafarta mana abubuwan da duk ka san nayi su ya Allah wannan hadisin shi ma an yi tataba da za sai game da inganci ko rashin ingancin sa amma da ƙarshe dai malamai suka tabbatar da in an hada shawahid din sa za a iya ce mishi jayyidun insha Allah zai iya kai labari da kyar da haka babu laifi ana iya wannan addu'a wallahu ta'ala a'lam wa kana yaqulu fi sujudihi rabbi a'ti nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha wannan hadisi a cikin wannan kisa ta zo a cikin dogon hadisi a cikin wasu addu'o'i da annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi a cikin ainihin sujuda cewa rabbi a'ti nafsi taqwaha Allah ka hima zuciyata kyauta da jin tsoronka wa zakkiha Allah ka tsarkake zuciyata anta khairu man zakkaha ya Allah kai ne mafi alkhairin wanda yake iya tsarkake ta anta waliyuha wa maulaha Allah kai ne majibincin wannan zuciya kuma kai ne ainihin wato mai gidanta kai ne ubangijinta shi ma wannan hadisin malamai sun yi maganganu da dama akan ainihin inganci ko rashin ingancin sa wanda karke wasu suka karkata zuwa ga cewa shi ma hasanun ne fi shawahid wallahu ala wa qad taqaddama dhikru ba'di ma kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi wa julusihi wa atidalihi fi ruku' yace an gabatar a baya bayani dangane da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin ruku'u da sujuda da zaman tsakanin sujuda da bayan ya taso daga ruku'u da makamantansu faslun wal mahfuz fi adiyatihi sallallahu alaihi wasallam fi salati kulliha bi lafz al ifrat abinda aka haddace aka kiyaye a ainihin addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda yake a cikin sallah yana zuwa ne da lafazin ifradi da lafazin tilo ka qaulihi rabbig firli warhamni wahadini baya cewa rabbig firlana warhamna wahadina yakan yi addu'an ne kawai a madadin kanshi kawai ma'ana kowa shi ma yawa kanshi a cikin sallah din ko wannan haka ya zo a mafi yawan lafuzza wasairul adiyatil mahfuzati anhu da zai sauran addu'o'in da aka kiyaye daga annabi sallallahu alaihi wasallama wa minha qawluhu daga ciki akwai ire-iren su fi du'a istiftah a addu'ar buɗe sallah yakan ce Allahumma ghsilni min khatayaya bil falji wal ma'i wal barad Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bain al mashriqi wal maghrib haka yake yin addu'a ba wai dan kana liman suka ce Allahumma ba'id na wa baina na, kaman kana yi a madadin kanka da sauran mamu ko ba za ka yi haka ba kowa yi wa kanshi ina fata mun gane wannan inda malamai kawai suka bada halastin ai haka shine idan ana kunuti zamu zo mu ci idan a kunuti ne addu'ar da zaka yi a amsa to nan ba za ka yi mutane ruwa addu'a ka ce Allahumma hadini fi mana dita kare ba sai ka mai da shi Allahumma hadina fi mana dita wannan ijtihadin malamai ne kuma yabdu sa'iban insha Allah ina fata mun gane wannan sai yace warawal imamu ahmadu rahimahullahu wa ahlus sunani min hadith faubana عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ذا الله يتشي أتكين وانا حديثي لا يؤم عبدا قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم النبي يتشي akace manzo Allah ya ce a cikin wannan hadisi babu wani mutum da zai yi wa wasu mutane limanci sai ya wata addu'a a cikin wannan sallah ya keɓance kanshi shi kaɗai yake wa kanshi addu'a banda sauran fa in fa'ala in ko har yi haka faqad khanahum to liman ya ha'ince su qala ibn khuzaimah fi sahihi wa qad zakara hadith allahumma ba'id baini wa bain khataaya ibn khuzaimah a cikin as-sahih dinsa bayan da ya ambaci wancan hadisi na allahumma ba'id baini wa bain khataaya al-hadith ila akhirih qala sai yace fi hadha dalilun ala radd al-hadith al-mawdu wannan hadisin na allahumma ba'id baini yana nuna maka cewa wancan na la ya ummu qauman fa ya khussu nafsahu bi da'awatin bai tabbata ba kuma haka abin yake bai tabbata ba jama'a la ya ummu abdun qauman fa ya khussu nafsahu bi da'awatin durahum fa in fa'ala faqad khanahum wannan hadisi bai inganta ba wa sami'tu shaykh al-islam ibn taymiya ibn qayyim yake cewa naji malamin mu malamin musulunci ibn taymiya Allah ya gafarta mishi yana cewa هذا الحديث عندي في الدعاء الذي يدعو به الإمام لنفسه والمأمومين wannan hadisi ko da ya inganta a wuri na to zai shafi addu'ar da liman yake yi ne shi da mamu a tare wa yashtariku fihi wanda suke tarayya ka du'a ilkunuti wa nahwihi kamar addu'a alkunuti ko makamancinsa wallahu ala ayi halin hadisin bai inganta ba jama'a amma kamar da ibnu taimiya ya bada fatawa idan ana kunuti to babu laifi liman ya canza addu'ar daga ifradi zuwa jami'i dan yanzu yana yi ne da shi da sauran kuma suna cewa amin amma idan ana addu'a a sallah to kowa ya tashi duk lafazi na addu'o'i ma'asurat da zikirori haka ake so mutum ya tabbata yana yin su yadda suke wannan shine salafiyancin jama'a Kar ka dinga canza tun daga lafazin innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu kaga zo da jam'i ko wa na'uzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la to sai kuma yace wa ashhadu sai kuma ifradi to karka mai da shi wa nashhadu idan kai haka kai zangayi a cikin littafin khutbatul hada na malam Nasir Dinar Albani ya kawo ganin Ibn taimiya game da wannan wurin fatoyin da aka yi masa akan cewa shin ina hukuncin idan mutum ya zo ya canza ya ce wa nashhadu tunda can ma an ce nahmaduhu wa nasta'inuhu kaza kaza Ibn taimiya ya ce ka a canza ya kafa hujja da cewa wajen neman gafara da gode wa Allah za ka iya wakiltar wani mu gode ma Allah a madadin wani kamar yadda ya ce din nahmaduhu wa nasta'inuhu zaka iya neman taimakon Allah a madadin wani amma wajen shaidawa cewa babu sarki sai Allah ba za ka iya shaidawa kowa ba sai kanka bai da ka ce nashhadu ka shiga zuciyar kowa ka tabbata ya shaida amma ko baka shiga zuciyar kowa ba ka tabbata ko kafiri ne ko musulmi ne ko munafiki ne yana da buƙatar taimakon Allah zaka zaka iya wakiltar shi wajen neman taimakon Allah amma wajen shaida cewa Allah ɗaya ne zuciyarka ka sani ko to faɗi naka kowa shi ma in ya shaida ya faɗa da ka ba bukatar ka ce wa nashhadu an la ilaha illallah haka duk wani ƙare-ƙare da mutane suke na iya larabci da salo da nuna barazana duk wannan zangayi ne kuma abin takeici ahlus sunna ne suke yin wannan da tunanin cewa babu komai wa nashhadu an la ilaha illallah ta'ala kaza kaza ko man yadihillahu sai ka ji ya ce fala mudilla lahu abadan wai ka ƙara abadan yin dalil fala hadi Falanta, تجد lahu وليا murshida haka annabi ya ce ba haka annabi ya ce ba ko to ka ajana ka kawai ina ba ta fahimci wannan jama'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da al-Imam Muslim ya ruwaito ya koya wa sayyidina Ali wani zikiri a cikin zikirin akwai fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa wa nabiyyikal ladzi arsalta sayyidina Ali da yazo sai ya ce wa rasulikal ladzi arsalta ya canza lafazin nabi ya saka rasul manzon Allah ya ce mishi a ka canza mun lafazi tare da cewa rasul fa ya fi nabiyu martaba amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi karka sake canza mun lafazi ina koya maka addu'a yadda manzo Allah yake koya musu surorin alqur'ani haka yake koya musu waɗannan addu'o'i dan su lakanci lafazin tahiyya da khutbatul haja da adiyatul istiftahi da sauransu so dan me zaka ce sai ka kawo naka a lokaci guda kuma kana yakan dan dariƙa akan cewa yana kawo salati shi kuma kai ma ka kawo naka ai shi ma lafuzza ne ya ɗauka wanda suke suna da asali ya haɗa su ya sassaƙa ya yi salatin da ya fika kawai sai ya ta falala mai wari ya ƙarawa salatin da ya fika kawai zangayi kenan amma mujarradin ƙirƙira kun dace da juna ala ina fata mun gane wannan jama'a da ka mutaba'atu sunna na nufin ka tsaya daidai inda aka ce ka tsaya babu jafa'i babu wuce makaɗi da rawa kar ka gaza kar kuma ka wuce makaɗi da rawa gazawa shine ya zama ka taƙaita baka yin abin da aka ce kai nan kuma wuce makaɗi da rawa shine ka wuce iyaka hadin da aka ce kai Allah ya tsare mu ala ayi halin wannan shine magana ta daidai cewa ba a canza lafuzzan addu'o'i koda daga ifradi ne zuwa jam'i dan wai kana jima haka kuma ba a canza sauran lafuzzan da wasu wato mutaradifat kalmomin da ke ɗaukan ma'anarsu karka cire inda aka sa kana ka sanya sara karka cire inda aka saka ma mausuliya ka sanya allazi karka cire inda aka saka rasulu ka sa nabiyu karka yi haka tare da cewa mutaradifat ne suna da ma'ana juna ko karka yi haka yadda ka san anasin alkur'ani bai halasta ma ka ƙara ko ka rage ba ko ka canza ba bai halasta maka ba ko da wani dalili ne to haka ma a cikin lafuzza na addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda aka ruwaito su daga ainihin sunnar sa mai tsarki Allah ya sa mu dace na'am na'am na'am to kirkiran hudubobi da mutane suke yi a hudubin juma'a ma'ana eh, tashahudat a hudubar juma'a ko wani jawabi ko wa'azi malamai su maganganu da dama akai a dai koma wancan littafin na hudubatul hada na malam nasu albani amma a takaice shine abin da ya fi dacewa ta ka takaita akan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yin haka yana nuna zangayi da rashin gamsuwa da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake manzon Allah din zo jawabin shi baya canzawa daga fahimidallah wa asna alaihi dinna wanda yake innal hamdalillah kaza kaza kaza sannan in dai ka yarda da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da iya larabcin sa dan me kai shi kai naka dan me zaka tsara sajadi wani lokaci kuma wani ba ma nashi bane na wani yake daukowa daban to wancan da kake a kana nufin nashi ya fi na manzo Allah kenan ma'ana yanzu ni na zan yi magana sai in ɗauko na ɗan hodiyo ko na imamun nawawi in ƙyala na manzo Allah wani irin rashin arziki ne wannan da taɓewa masu yi din waɗanda suke yanzu misali a cikin ƙasashenmu da mu ai ba su iya larabcin da za su iya nasu ba haddatowa suke na wani malami daban su kyale na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan taɓewa ne don na wannan malamin babu wani falala gaba ɗaya a cikin shi shine kamar yadda muka faɗa kwatankwacin shi kwatankwacin yin salatul fati ga salatin da manzo Allah sallallahu alaihi ya karantar ka ajiye ka kama salatin wani buzu kana yi ka bar na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bambancin kawai shine watakila kai da kake yin wannan huduba wanda ka karanto a wani littafi baka attachin din wani falala na musamman da ita ba shine kawai inda kuka bambanta da wanda kake suka dan yana salatul fati da aka jama'a mu kiyaye duk inda zaka yi wani jawabi ka takaita akan abinda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya dinga yi sahabbai waɗanda suka biyo bayan shi kyautawa haka suka dinga yi da zamani ya fara nisa ne sai mutane suka fara tanawu'i a wannan yanayin kowa na faɗan nashi yadda ya ga dama har aka zo kan wasu ma waɗanda suke zance ma ba sa gode Allah ba sa yabon shi zamanin su ziyadu dan abi yana da labari shahararre akan yana yin kutuba ba tare da yayi salati ko ya sallama ba in yazo kawai kawai zai fara jawabi wani lokaci ma da ashariya kawai zai fara da bakakken maganganu da ainihin wato tsorata mabiya ran da ya fara yin haka sai da abin ya zama ma hadisul qaw akai ta bada labari cewa ka ji hudu ba babu salati ran da ya fara yi daga baya kuma aka saba karan tarihinsa to ana nan ana nan kuma mutane suka ta wannan kirkira kirkiran har aka zo wani zamani da aka raya mala albani ah, kafin mala albani ibn taymiya ya raya wannan zamanin nan namu mala albani nasiruddin ya raya sosai wasu daga cikin malamai yan bid'a suka dinga mishi raddi akai cewa wai fara khutbatul haja a cikin littattafai ba sunna bane irin su gumari kenan duk sun yi wannan ta'annuta amma daga ƙarshe kare su ta bayyana Allah ya tona asirin su cewa ba haka bane abin da suke faɗi a takaitan takaitawa jama'a takaituwa akan na annabi sallallahu alaihi wasallama shine daidai wanda kuma ya yi wani to shikenan ya fawwace wa kanshi falalar da ya samu na kwaikwayo da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan duk wannan magana idan an faɗa saboda taurin kai sai wani ya ce wai in nayi wancan bai yi bane to kai wani irin batacce ne kai ana ce maka ga na annabi sallallahu alaihi wasallam kana cewa wai ga na wani shin ko zindiki ne kai kam dole ya kamata a fara wannan tunanin dan ka san duk wannan abin da ake faɗa yanzu wanda ya ce to wai in yayi wancan bai yi bane to kai me yasa baka san na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana tutiya ka fi dan dariƙa bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ɗaya kuke da shi shi ma yana yana yana son manzo Allah amma bai bin sunnar shi kai ma an ce maka ga sunnar shi kai ma ka ce to na wani fa shin ice wai ko dai batacce ne kai a cikin rigar musulmai ya kamata ya mutum wannan tambaya dan na san mutane suna yawan wannan maganganun duk abin da aka faɗa sai su ce to wai wanda suke yi bai yi bane ai ai ai an samu magabata suna yi kaga baka san ma ma'ana suwaye magabata ba baka san ma'ana suwaye magabata ba dan wani zai ce maka ai magabata suna yi da ya tashi fara sai ya ce dan hodiyo imamun nawawi ibnu hajar wannan ba magabata bane in an ce magabata ana nufin su sahabbai da su tabi'ai su ne magabata duk waɗannan khalaf ne kamar mu daga cikin su wanda ya bi Allah a bi shi wanda bai bi Allah ba za a bi shi ba ina fata mun gane wannan Allah ya tsare mu faslun wa kana sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama idza qama fi salati ta'ara asahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya miƙe zai yi sallah sai ya dan sunkuyar da kansa shine ma'anan ba'a ai sawwabahu sai sunkuyar da kansa ba zai ba kanshi a miƙe haka kawai yana kallon gaba ba a zai dan sunkuyar da shi ya sa shi yana yana kallon inda zai sujuda zakarahul imamu ahmadu rahimahullahu imamu ahmad ya ambaci wannan Allah ya gafarta masa wa kana fi tashahhudi la yujawidu basarahu isharatahu ya kasance kuma a wurin tahiya idan sa baya tashi daga kan dan yatsan shi da yake nuni da shi wa qad taqaddama wannan bayani ya gabata wa kana qad ja'ala Allahu ta'ala qurrata ainihi wa na'imahu wa sururahu wa ruhahu fi salati manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance Allah madaukakin sarki ya riga ya damfara zuciyarsa ya sanya jin daɗin idansa da ni'imar rayuwarsa da farin cikinsa da jin daɗin rayuwarsa gaba ɗaya yana kan sallah ma'ana ba yi da wani hobi in ban da sallah ba shi da wata huwiya irin za a ce mai ka fi so a duniya wani ya ce rawa wani ya ce tafiye-tafiye wani ya ce kallon fina-finai mutane saboda abubuwan banza dofi to shi annabi sallallahu salama abin da yake hobi ɗinsa a rayuwa shine sallah babu abin da yake jin daɗin yi kamar sallah wa kana yaqulu ya kasance yana cewa ya bilalu arihna bis salati ya kai bilalu zo ka sanya mu zo ka sanya mana sassauci mu samu sassaucin bala'in da muke ciki ta hanyar sallah zo ka dan sauƙaƙa mana in aka samu wata matsala ko aka ji zafin rana ko aka shiga wani ne sai ce ta yi mana da sallah mu samu mai sallah ko ma ji daɗi irin yadda kai zaka ce a sa maka wani kiɗa ya ce a kunna maka wani kiɗa wanda wai da shi kake tasliya in ka ji damuwa wai shi ke taya maka damuwarka a'a ƙara maka damuwa yake wani kuma in ya ji butuna mai yake zai busa sigari ne ko ya sha giya ko ya yi ashar sannan sai ya huce ko duk wannan maguzanci ne kamata ya ce za ka yi katin alkur'ani ne ko ka yi istighfari ko ka yi tasbihi ko ka ce a a'udhu billahi hankalinka ya dawo jikinka ko kuma ka tashi kai sallah to kaga anan abin da ke nuna maka cewa su annabi sallallahu alaihi ba su da fix lokaci na time na sallah a ce jiddin wala hairin sallar karfe ɗaya wasu kuma karfe biyu wasu biyu da rabi wannan na daga cikin bidiyoyi da yake a zamanin nan ana tafa ne kawai lokacin sallah a yi shi yadda aka ga ya dace idan wannan abin da ke nuna maka ana lokacin sallah yayi wataƙila tun daga sha biyu da kwata rana ta yi zawali ana zaune kuma biladu shine ladan sai ya kira za a fara sallah ladani kuma shine amintacce akan lokacin kiransa a lokacin sallah har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama ya kagu ai sallah sai ya ce mishi ladan ta yi mana da sallah mana tashi ka kira sallah babu wani a ce ga wani allo karfe 1 azhar jiran liman minti biyar <laughs> gashi nan har na zamani ake siyowa yanzu daga makka duk masallaci kuma akwai shi har ma yana daga cikin wato apparatus na masallaci da in babu shi to kuma masallacin is incomplete za ga wani zai siyo musamman ko ta hajjiya mai neman falala ta siyo ta aiko masallacin <laughs> Allah ya saka da alheri <laughs> ya kamata ladanan mu su koma cikin seti jama'a ladan kai ne ya kamata ka zama a matsayin wannan Allah dan manzo Allah cewa ladani amintacce ne akan sallar mutane ya zama koyaushe ka san lokacin kiran sallah ka san sa'ad da lokuta ke canzawa kuma ka kiyaye wannan amana kasancewa falala ce ba kankanuwa ba akwai malaman da suke ganin falalan ladan fata fata liman fara alkiyama wallahi dan liman a daura za a kawo shi dan shugaba ne ba za a kunce shi ba sai yayi an tabbatar cewa aikin da yake na Allah ne amma ladan ba tun a taron kiyama tun ka fara hisabi za a ganshi da dogon wuyan shi ma'ana koda yana da zunubin da ya kai mai iya wuya ba zai haɗe shi ba sannan kuma duk wata halitta da ta taba jin ya ce ashhadu an la ilaha illallah tun daga kiyashi har zuwa mala'iku za su shaida wa Allah cewa shi mumini ne to ko da kiran sallah a ce na wata ɗaya kai ai ka samu falala shi zaman Allah yake cewa da mutane sun sa abin da ke cikin kiran sallah ba za a ba kowa kiran sallah ba sai an yi kura sai an kafa jam'iyyu an yi takara an yi campaign sannan a sa ranar zaɓe a zo a zo da kadiri da ko a tantance zuwa ya su zabe amma kaga sai a ta neman ladani ba a rasa wani masallaci sai wanda ya tsufa ya cire da zai arziki saboda an sa mutane wani shagen canfi cewa wai ladan baya arziki in kana matashi kana kiran sallah sai kanin ka ya kira ka yi ma fada ce za ka ɓata rayuwarka <laughs> Allah shi kyauta duk wannan wasu al'adu ne da suka riga suka dame mai mu jama'a amma alhamdulillah yanzu zaka ga zaka ga yara kanana suna kiran sallah ba su wala yakhafuna uqbaha ba su tunanin komai saboda sun gane duk wannan magudanci ne yanzu akwai da nema masu kuɗi in ka je maka za aka ce maka ga ladani sai ka ganshi wani miliyoniya ne kuma ladan ne aikin shi kenan na'am Yeah. ya riga ku yin ikama bai ba wani yayi ba babu laifi dan yayi liman zai iya da ikama zai iya wakilta wani kuma yayi to ta yiwu hakan ne cewa mutum yana so ya samu falalar da ya limanci kuma ya kira sallah ya tada ikama wallahu ta'ala alam wa kana yaqulu annabi sallallahu alaihi wa alihi ya kasance yana cewa waju'ilat qurratu aini fi salati an sanya jin dadin rayuwata a cikin ainihin wato sallah wa ma hadha lam yakun yashghaluhu ma huwa fihi min zalika an mura'ati ahwalil ma'mumina wa ghairihim duk da haka wannan sallah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ran shi yake damfare da ita ba ta shagaltar da shi game da kulawa da halin da na bayan shi suke ciki da su da wasunsu ma'a kamali iqbalihi wa qurbihi min Allah ta'ala tare da cikar fuskantar shi da kusancin shi zuwa ga Allah wa huduri qalbihi bayna yadayhi da kuma yadda zuciyarsa take zama ta halarci gaba ga Allah wajtima'ihi alayhi daidai tattara hankalin shi gaba daya a wurin bauta Allah wa kana yadkhulu fi salati dan haka in ya shiga sallah duk da hankalin shi na kan sallah amma kuma yana mutaba'ar me na bayan shi suke ciki dan haka sai ka samu ya shiga sallah wa huwa yuridu italataha da ya fara karatu za a fahimci yana so ya yi doguwar sallah ne dan mun karanta anan cewa baya yan baya yanko gabobi ko irin yadda malaman mu suke yanzu nan da limamai duk inda ka je mutum da ya gama fatiha kawai sai ya tsalli kan wani izu ko kan wani shafi ko kan wani sumuni ba taɓa samun manzo Allah ya ka ba mun ji wannan ko sai dai ya fara daga farkon sura in yana so ya doguwar sallah ya dauko doguwar sura in yana so ya gajerar sallah ya ɗauko gajerar sura in yana so ya matsakaiciyar sallah ya dauko matsakaiciyar sura kowace akwai a ƙur'ani ko sai ya ɗauko doguwar sura ana tunanin zai tsawaita fa yasma'u buka as sai ya ji yaro a baya yana kuka dan ana zuwa masallacin da mata da yara suna nan a baya wani yaro na goye a bayan uwarsa sai tsallara ihu fa yukhaffifuha makhafata an yashqa ala ummi sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya takaita wannan sallah saboda gudun kai ya tsanantawa wannan uwa za ta dade tana jiran yi da sallah kafin ta kula da yaranta wa arsala marratan farisan qali'atan lahu wata rana kuma ya tura wani mahayi ya zo ya leƙa mishi asiri kamar da muka karanta a kwanakin baya cewa ana tunanin ga kafirai nan sun taho lokacin Hunain sai tura da wani mahayi cewa ya tafi nan ya je ya leko asiri ya dawo fa qama yusalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mike yana sallah wa ja'ala yaltafitu ila shi'ab ya dinga waige yana kallon hanyar da yake tsammanin alladhi yaji'u minhu al-faris wanda wannan mahayin zai taho ta wajen walam yashghaluhu ma huwa fihi min mura'ati hali farisi wannan sallah bata hana shi tunani da ah, ƙoƙarin tuno yadda ya kamata ko yanayin yadda wannan saƙon da za a kawo mishi daga wannan ɓangare ba wa kana wa kazalika kana yusalli al-farda wa huwa hamilun umamata binta abil as ibn rabi' ibnata bintihi zainaba ala atiki haka kuma ya kasance yana yin sallah ta farilla alhalin yana ɗauke da umamatu yar gidan abul asu dan rabe wadda take ya ce ga zainabu yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana jika shi ce ta saba da shi tana makale mishi in za shi masallaci shikenan sai ya tafi da ita sai ya daura ta akan wuyan shi irin da ake daura yara akan wuya haka ta sako kawafinta ta kan kafadin shi shikenan ya ci gaba da sallah shi na hadisin da muka karanta kwanaki wani wai wai ya hujja da shi akan wai cewa annabi baya kamtu ya ce wani ne a nan Jos na manta sunan shi mun zo da littafin nan ko wai saboda in ya saka yarinya a wuya to dole sai ya rike ta in ba haka ba za ta dinga rawa ko ta fadi kaga wannan duka wannan wani wahani ne ko ko yanzu ka je ka gwada an kana da ƴaƴa shekara ɗaya da rabi ko biyu ka ɗaura ta a wuya ka rike hannu babu da ya same ta za ka yi experimenting sai dai in ba ta da wayen da ta zauna manzo Allah yakan ɗaura ta a wuyan shi ya ci gaba da sallah idan ya fa'iza idza qama in yana miƙe hamalaha sai ya daura ta a wuyan wa idza raka'a wa sajada in yazo ruku'u da sujuda wa ba'aha sai ya ajita a gefe kaga ana sallah ana reno kenan sallallahu alaihi wasallama to wannan yanzu in ta kama jama'a wani yayi babu laifi in ta kama aka ce ku ji wannan in ta kama dan shi manzo Allah ta kama shi ne yarinya ce ta saba da shi kwarai tana da dafa duk inda zai je tana fiye da shi ba zai fasa sallah ba sannan kuma ya da tausayi da ƙaunar yara bai so ya batta ta shiga cikin kuncin kuka da damuwa sai ya taho da ita don Allah ya sa kana da wata ƴa ko ɗa mai irin wannan jaraba shikenan sai ka ta tafiya da shi inda zaka je in ka zo sallah ta kama sai kai haka babu laifi in ta kama kai kanka adalci cewa lalle ya kama baka da option amma in ka saka ya zama wasa to Allah ya san abin da kake wa kana yusalli fa yaji al-hasanu aw al-husainu fa yarkabu dhahrahu ya kasance yana sallah al-hasan da husaini jikokinsa Allah ya kara musu yadda sukan zo idan yayi sujuda kawai suka ga ga bayanan na kakansu ko kawai sai su hayi abin su su hayi kawai su kama wasa suna rawa akan suna dabdala akan bayan shi shi kuma baya son ya takura musu fa yutilu sajada sai ya tsawaita wannan sujudan karahiyata an yulqiyahu an bari dan kai dagowa ya kada su sahabin da ya bada wannan labarin cewa an yi sujuda sai ya ji shiru abin ya wuce abin da aka saba shine sai ya dan daga ya leko ya ga abin da ke ya ga abin da yake daga jama'a yara da ake ganin su ba kore su ake ai ta hantara su ba su ne manyan gobe in babu yara ai al'umma ta kare kina ba ganin turawa da suka sa wa kansu fitina ba sa haihuwa ƴaƴa suna ta family planning suna ta family planning yanzu akwai al'ummomi a ƙarshen turawa irin Holland Italiya da Jamus suna fuskantar matsala ta karewar zuri'arsu saboda yanzu tsofaffi sun yi fi yawa a cikin su fiye da yara kenan nan da shekaru za a waye gari duk sun ƙare ba wanda za su mai gurbinsu to a musulunci ba a kyaran yara yara ana jan a jiki ga hadisin bukhari da muslim manzo Allah sallallahu alaihi yana ma yara ya musu kiss ya gaisa da su ya musu kaza sai wani mutumin kauye ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wani yaro kiss sai ya ce tabija ni ko ina da yaya goma ban taba ma kowa haka a cikin su ba manzo Allah ya ce to wanda dai bijin tausayin na kasa da shi ba irin addinin mu yake yi ba daga karka zama wato azzalimi a cikin yara kanne ne ko yaya ko dalibai ne ya kai malamin islamiya wanda da zaran ka shigo sai kowa ya nutsu zaka sa su gaba ɗaya su yi kamar babu kowa a wajen kuma ka dinga alfari da cewa wai kai ana jin tsoron ka a kai azzalimi ne zuwa da tsarce ka eh mana azzalimi abin tsoro ne ka saba da sakin musu fuska ta yadda za su gane lokacin da kai fushi da lokacin da kake cikin annashuwa su gane kuma su iya fahimtar juna da kai kuma na daga cikin wato consequence na zalunta yara shine dan kana babba gare su wannan yana hana nan gaba su ji kanka ko su girma ka daga sanda suka fara girma za su iya janye jikinsu da gare ka to za su janye ne kawai kuma ko ka kira su suna nan suna jin wancan tsoro na farko ba su zo ba haka yara suke da haka yara ba a hantarar su a'a wa'azi ake musu da nasiha da yi musu wasa da musu addu'a ta kwarai dan su ne gurbin abin da kake yi wa kana yusalli fataji'u aisha min hajatiha wal babu muglaqun fayamshi fayaftahu halbaba baba thumma yarji'u ila salati manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ila ya kasance yana cikin sallah to inda yake kallo alƙibla ƙofa ce ta wajen kuma ya rufe ƙofa ya saka ya ƙofa aisha za ta shigo ɗakin ta ƙwanƙwasa sai ya tafiya ɗaya biyu uku sai ya buɗe mata ƙofa sai ya dawo da baya cigaba da sallar shi duk waɗannan babu dalilin da aka yi da'awar khususiya ne don wasu sun yi waɗannan iddia din cewa kususiya ne amma babu dalili duk abin da wannan yake nunawa shine idan ire-iren waɗannan ayyuka suka kama za ka yi su a sallah babu laifi zaka zo ka ji hadisin ma da manzo Allah yana sallah ya raba fada yara suka zo yan ƙanana guda biyu suna kokowa sai ya kama ɗayan nan ya ture shi nan ya kama ɗayan nan ya ture shi nan ya ci gaba da sallar shi raban fada kenan ko ana sallah <laughs> suna tafi komai saukin sha'ani jama'a wa kana yurdu salama bil isharati ala man yusallimu alayhi wa huwa fi salati ya kasance yana sallah idan ka zo ka mai sallama sai mai maka da ishara da hannu ya daga hannu ya zama ya nuna maka eh ya ji kuma ya amsa qala jabirun ba'athani rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama li hajati manzon Allah wata rana ya aike ni dan wata bukata thumma adraktuhu wa huwa yusalli sai na zo tar da shi yana sallah fa sallamtu alaihi sai ne mushi sallama fa ashara ilayya sai ya mun nuni da hannu zakarahu muslimun fi sahihi muslim ya fitar da wannan a cikin sahihinsa وعن أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشير في الصلاة ذكره الإمام أحمد رحمه الله يتي هكا إمام أحمد يرويتو دقى أنس دم مالك cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya kasance yana yin ishara ta amsa gaisuwa a cikin sallarsa sai ce wa qala suhaib marartu bi rasulillahi sallallahu wa wa huwa yusalli na wuce ta gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana sallah fa sallamtu alaihi sai ne mishi sallama faradda isharatan sai ya mayar ta hanyar nuni da hannu qala rawi la a'lamuhu qala illa isharatan bi usbu'i yace abinda na san ya faɗa shine nuni da dan yatsunsa wa huwa fi sunani wa fil musnadi wannan yana cikin as-sunan da kuma cikin musnad al-Imam da Nasa'i sun fitar da shi haka Imam Ahmad ibn Hanbal sun ya fitar da shi duka wannan hadisai ne ingantattu dukkanin su insha Allah wa qala Umar radiyallahu anhuma kharaja Rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ila Quba'a yusalli fihi mutaranan manzon Allah ya fita kamar yadda ya saba zuwa masallacin ƙuba zai yi sallah a ciki qala sai yace faja'atul ansaru sai mutanen Madina suka zo masallacin fa sallamu alaihi suka gaishe shi ta hanyar yi mishi sallama wa huwa fi salati alhalin yana cikin sallah fa qultu li bilal sai nace da bilal kaifa ra'aita rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yurdu alaihim hina kanu yusallimuna alaihi da yaya manzon Allah yake mai musu da sallama idan sun mishi wa huwa yusalli alhalin yana sallah qala sai yace yaqulu hakaza yana yin haka ne da hannunsa wa basata ja'far ibn aun kaffau mai riwaya a cikin isnadin ja'far dan aun sai ya daga hannunsa haka ala batsanahu ya sanya cikin hannun asfala shine a ƙasa kama haka kenan ba haka ba ko ala zaharahu ila fawq shi kuma bayan hannun ya ta sama yadda ka san zaka daga hannu haka kamar yadda mai bada hannu akan titi yake dagawa wa huwa fi sunani wal musnadi wa sahahu tirmidhi wa labduhu kana yushiru bi wannan hadisi mana cikin sunan ta Imam Tirmidhi da kuma littafin Musnad na Imam Ahmad sannan Tirmidhi ya inganta sa kuma lafazin Tirmidhi shine wa kana yushiru bi yadihi wa qala Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu Abdullah dan Mas'ud Allah ya kara masa da yace lamma qadimtu min al-habashati yayin da na dawo daga kasar Habasha ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa huwa yusalli na zo na tare da manzon Allah yana sallah Fasallamtu alaihi sai ne mishi sallama fa auma bi ra'si sai mini ishara da ainihin kansa zakarahu albayhaqi bai baihaqi ya ambaci wannan sai dai wannan riwayar ta zo da kaman nakara saboda ta zo da bayani akan cewa da kaye ishara sannan a cikin ta akwai wani mutum wanda yake ana ganin cewa mutum ne mai kurakurai a hadisi ka kuma sa ta saba wa abin da aka ji daga sauran riwayoyi da haka malamai suke ainihin ganin wannan cewa shizuzi ne ko munkari ne wa amma hadisu abi ghatfana an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace hadisin abu ghatfana kuwa wanda yazo wai daga abu hurairah cewa wai annabi wai ya ce man ashara fi salatihi isharatan tufhamu anhu falyu'id salatahu wai wa duk wanda yayi wata ishara a sallah wadda za a gane me yake nufi kama amsa gaisuwa kaga za a gane ai ko ko za a wuce ka tare wanda zai wuce ta bakin saraka kaga zai gane abin da kake nufi ko yana cewa ina mukulli sai ka mai haka ya gane in dai kai isharar da aka gane ko hadisin yace to kai ka sake sallah wannan hadisi mala yace fa batilun fa hadisun batil hadisi ne barnatacce amma abin mamaki jama'a duk wannan nasoshin da ka gani duk wannan abin da yake yana kwararo su ne saboda wasu mutane kusan su waye hanafiya da hanafiya yake su ne suke hujja da wannan hadisin hadisi ne munkari walakin hum yahtajuna bihi suna rufa idan su duk su kauda waɗannan hadisan gaba ɗaya sai su kafa hujja da wannan hadisin in kana son ganin ƙarin bayani akan hadisin ka koma cikin littafin silsilar da'ifa a lamba na dubu ɗaya ɗari ɗaya da lamba hudu hadisi na 1104 mal albani yayi takhrijin shi a wajen ya bayyana ainihin maganganun har yayi ishara ma akan cewa abun mamaki wai hanafiya da wannan suke hujja da haka in kana sallah da bahanafi idan ka mike dan yatsa in ka kada sai ya kama ya rike wai kayi motsi kayi ishara to ai shi ma yayi motsi da ya rike maka da sai bari sai ka gama kaga a sunna da aka ce wanda yayi magana in ana hudu ba yayi kuskure aka ce karka ce mashi ya shiru dan ka ce mashi ya shiru kai ma kai magana tun suna son gaskiya sai su ce sai su baka ka yi ka gama sannan sai a maka nasiha amma sai ya kama ya tsaka ya riki karka motsa daidai da kabar bari da za a dinga daga hannaye sai da suka soke shi bayan kabar harama ba hanafi ba zai kara daga hannu ba inda kasan sallar ɗan a wallahi in ka gaida suke sallar su Allah ya gafarta musu zakarahu dara kutsuni wannan hadisi al-Imam ad-Darqutni ya ambace shi haka nan Abu Dawud ma ya fitar da shi da al-Imam al-Baihaqi a cikin Sunan al-Kubra amma bai inganta ba karanta littafin da muka faɗa shine littafin Silsilatul Hadith Ba'ifa. daifa wal mawdu'a wa atharuha as-sayyi'u fil umma na malam Muhammad Nasiruddin al-Albani Allah ya gafarta mishi da littafin Nasbur Raya fi takhrij ahadith al-hidayah na al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani a cikin mujalladi na biyu duk da shi ma ba hanafi ne ya kawo maganganun kuma dama ya takhrijin littafin fiqh ne na hanafiya rafi al-kabir malamin hanafiya ne littafin fiqh sai kuma wani malamin hanafiya malamin hadisi ya takhrijin hadisan to da yazo ya tabbatar da cewa gaskiya saboda Allah wannan hadisi bai inganta ba duk da dai malaman mazhabinsu suna aiki da shi hanafiya suna daga cikin mutane waɗanda idan hadisi ya burge su ba ruwansu da ya inganta ko bai inganta ba za su makale mai idan kuma suka riga suka kafa ka'ida sai hadisi ya zo ba ruwansu da ingancin shi sai su watsi da shi suna da duk irin wannan tufka da warwara a cikin mazhabinsu Allah ya tsare mu وقال سيدار قطن يتي قال لنا Dawuda, أبي داود الإمام Abi-Dawuda ya ce da mu, Abu أبو na هذا rajulun مجهول wannan da yace daga Abu Huraira mai suna Abu na? wannan mutumi ba a san shi ba sahihu anan nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yushiru fi salati abin da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya kasance yana yin ishara a cikin sallarsa idan ta kama rawahu Anas wa Jabir wa ghayruhuma Anas da Jabir dan Abdullahi Allah ya kara musu yadda sun ruwaito su da wasu ainihin sahabbai wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli wa Aisha mu'taridatun bainahu wa bainal qibla Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah sai ga Aisha ita kuma tana kwance a gaba gare shi akan a gaban alƙiblarsa fa idza sajada ghamazaha bi yadi idan ya zo sujuda sai ya tunkuɗe ta da hannunsa fa qabadat rijlaiha sai ta nade kafafunta wa idza qama basatatuhuma idan ya miƙe sai kuma tambayar ta miƙa da kafafunta kamar ka dauka shimfiɗi ne tana kwance ita wato kamar ka ce vertical kenan ko tana kwance a miƙe arban shi kuma yana sallah a ɗayan ɓangaren kamar horizontal kenan shi kuma wato tana amudi shi kuma yana ufuki ya ne sunansa da Hausa tana a tsaye shi kuma yana a kwance ko ko a gitsiye yawa a gitsiye mun za Hausa mu duk gwarawa ne mu sai dai Allah shi kyauta Allah jikan su mal albani su suka iya Hausa a gitsiye shi kuma yana sallah a miƙe <laughs> Allah sana cin ko Hausa ko to kamar ka ce misali yanzu a yadda zamu kwatanta a irin yanayin mu kana sallah kana kallon alƙibla ko mataka kuma tana kwance kanta na ta kudu kafafunta suna ta arewa daidai inda kake sallah misali to shi ta ci gaba da kwanciyarta duk sanda kai karatun ka arama ne cikin dare kana ta sallah kai ka kai ruku'u in ka zo sujuda sai manzo Allah ya sa hannu sai ya taba ta ta gane ya zo sujuda sai ta janye kafafunta kwatan kwace yanda na kwance yake janye kafafun shi yana so ya dunkule ya kara jin dumin bargon shi ko sai ya sujuda shi in ta fahimci ya gama sujuda sai kuma ta ƙara miƙe kafafunta wannan abin jama'a falala ce fa ga Aisha ko amma ku kusan zindikan nan suna sukanta akan wannan cewa wai tana wa annabi reni to kula abin da zaka ce musu shi annabi bai fahimci reni bane ku ne ku fahimci reni ne da annabi da ita da sahabban da suka san wannan waƙiyar da malaman da suka ruwaito da masu sharhi har zuwa ila yawmin nasi hadha ba su ce reni bane sai ku wanda ba ku ita da baki mara wasali ba kun za ku ce reni ne wa zai ji magana ku kamar a ce ne yanzu attajirai sun ba da farashin kaya suke da kayan suke da kamfanonin suke shige da su sai ga kuma wani talaka wani wani kolo wanda baka da ko dubu goma taka ta kanka sai ka ce ni ban yarda wannan farashin ba wallahi ban yarda da abin dangote bayan na farashin taki ba ga nawa farashin me sunanka mahaukaci shine wannan sunanka kenan mahaukaci eh dan janyota ake ce mai eh amma kuma ya da farashi ha <laughs> gani sai shine irin wannan ta aikata annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce mata kuskure bane ubanta sahabi saddiki bai fahimci kuskure bane dan in tai kuskure a gaban manzo Allah yana mata fada mun karanta ba ɗaya ba biyu ba ko sa Abu Huraira ɗalibanta su urwa har zuwa kan malamai su abu su al-Imam al-Bukhari suka ruwaito duk ba wanda ya fahimci kuskure ne masu sharhi su Aini su Ibn Hajar su Ibn Battal duka ba su fahimci kuskure bane malaman tarihi duka suna bayanin falalata suna kawo shi a falala ku kuma ku ce waye ai ai in zagi ne ma a cikin Buhari ne aka zage ta dan an ce tayi kaza sai kawo maka irin wannan kaga wannan a cikin jahiliya yake irin wannan da can kawai ba za a yi shi a cikin yan makaranta ba dan kowa ya karanta wannan abin da zai fara tunani lalle wannan mata tana da matsayi a wajen mijinta mijinta yana ƙaunarta yana ibada amma tana nan kusa da shi yana jiyo ƙanshinta in zai su juda ma sai ya taɓa jikinta sana ta kauce yi juda. ba wai dan ɗakin ba zai ishe su ba ba wai dan babu inda zai fita ya sallah ba in ya ga dama sai ya bar ɗakin da ya fito ga masallaci nan amma ya gwammace ya ɗakinta yanayi yana taɓa jikinta tana ba shi gunda kaga falala ce ɗaukaka ce amma sai wani zindiki zunubin kafare da jahilai wai sai ce ba haka bane kuma a ce wai a kyale shi da yancin addini wannan bai da yancin addini jama'a dan abin da yake ba addini bane maguzanci ne kafirci ne na farisa ya dauko bai da wani yancin addini wannan kuma in ma yana da yanci to shikenan su sabai dan su ba yan Najeriya bane ba su da yanci idan sahabbai duka babu wani sahabi dan Najeriya ko ba abin da ke da faso ɗan Najeriya to shikenan su ba su da yanci to ai mu kuma yan Najeriya ne mu ahlus sunna da salafiya da mutanen Zariya mu yan Najeriya ne mu muna da namu yancin me yasa ba kare mana namu yancin ba sai su wannan zindikan ne suke da yanci sai gaji jama'a mutane saboda jahilci da rashin sana abin da suke fada suna fadan maganganu da su kai su ga kafirci da bata akan wannan waqi'a abin da aka wa'in shi'a ko dai ka tarar wani daga nesa yake bai san abin da yake a Zariya ba ko kuma wani koda kusa yake to kwakwalwar shi tana nesa da abin da ke faruwa saboda jahilci ya daura wa kanshi ainihin wato fi qulubihim akinnat yana da wani mazubi da aka rufe zuciyarsa baya ji baya gani shi za zai fara tunanin duk wanda yake rubutu yake faɗa wata magana shekara talatin da suke tara hanya suke zagin sahabbai suke ɗaukan makami suna bugawa mutane suke kisa duk waɗanda suka wa wannan su ba su da yanci ne a ciki da jama'atu nasarar islam da national civil council ko shari'a da national assembly da duk waɗannan 'yan iskan su shehu sani suna ja'atu su ja'afar ja'afar da ire-irensu wanda ake so-called analyst so-called columnist masu rubuce-rubucen banza da wafanna su tilde dukkaninsu sun taɓa rubutu akan cewa waɗannan 'yan iskan sun damu musulmai ko kuma sun damu makaddara kawai sun damu 'yan najeriya a zaria akwai ne taɓa rubutu a cikinsu fiye 30 years wasu sun yi lo a nan kwango sun zauna a cikin kwango ko cikin gyalle su sun san wannan abu amma saboda munafunci da zindikanci sai yanzu ne suke da bakin magana to mu wallahi duk muka ce ba ma farin ciki wallahi mai munafunci mu muna jin dadi wallahi ba ma wani munafunci duk wanda duk wanda kaje ya ce wai shi wai bai farin ciki bai bakin ciki to zindiki ne ko munafiki ko wanda zai ce wai ka ai magana wai ai shiru to ya za a yi kenan ai shiru ai shiru kawai sun ci banza su cuci mutane a shiru mu dama alhamdulillah mu da ake cewa 'yan salafiya mu kadai aka sani wanda muke musu tinkara jahara wannan da shaida kowa har 'yan dariƙa ko na dariƙa na magawa da shi ce wallahi a cikin masallacinsa a zaria wani malami ya mike yana wa'azi ya ce kun ga jama'a tuntun muna faɗa muku mutanen za su zama na matsala sai ku ce a kyale su da yin izala ma'ana an san izala ne maganin su kenan haka suke cewa a kyale su da yin izala yace kuma dama na san ko yan izala ku ne maganin su shi ya wannan ta'alikin mu ne maganin sa aqida wallahi kuma jama'a ku san wani abu ko shi'a bata kare ba kada wanda ya ɗauka wai dan an yi wannan abin shikenan wai an kashe shi'a ba kashe shi'a ba akwai saura saboda zazzaki ya riga ya fesa wannan muguwar guba a cikin mutane bil ala ko ya mutu yanzu za su ci gaba da yin wannan aqida da haka ba za a fasa kantar da aqida da wa'azi da karantawa da tona asirin shi'a ba dama ba wanda yake jin tsoron kawai saboda mu mutane ne masu bin doka da oda ba irin su bane in sun fito da makaman su dama ana ta kyale su gashi nan Allah ya kawo su ran da suka yi wa wanda ba za su hakura ba shikenan idan kana cin ƙasa to kiyaye ta shuri Faɗa da aljani ba ya ce babu daɗi shine kawai sakamakon ta'annatin da suke ta yi ba a fi sati biyu ba suka gama ta'annitin da suke yi suka tsire wa bayan Allah na kwarai a garin nan kowa yana ji ashe Allah yana nan yana musu cewa za ku gani a hankali wala saufa tara shine suka gani muna fata Allah ya ƙara darkake su ubangiji Allah ya sa wannan shine beginning of their end babu shakka in muka ce ba mu ji daɗi wala mu yi munafunci wala muna jin daɗi na'am eh a'a Jafar Jafar ina sana abin da nake faɗa wani zindiki ne shi ma a Kano a nan kofar mata aka haife shi yana nan yana rubutu a daily trust ɗan shi'a ne na daga cikin na farko farkon da suka fara rubutu akan matsala ba adamu adamu nake nufi ba i know what i'm saying duk wanda yake rubutu muna nan muna gana abin da yake wallahi ba ba ma karanta bane ba su fi mu boko ba in turanci ne ma mun iya shi in rubuce rubuce ne duka mun iya A sai ka ga mutum ya zo bai san abin da ake yi ba sai ya magana ya ta surutu wai kara yancin adama. to najeriya babu doka kenan babu hukuma kamar da suke cewa babu hukuma sai ta Allah ma'ana ba hukuma ita zaki kenan so ake wai yanzu tambayar da zaka yi mutum idan kai ne shugaban sojin Najeriya da suka ma haka ya zaka yi kamar mutum wannan literal tambaya kai ya zaka yi cewa kai to shikenan Allah ya ba ku sa'a jama'a mu koma haka zaka ce in ka ce haka ka cire kanka daga shugaban sojin Najeriya kenan mafi karanta abin da zama shine a kore ka a ce baka da zuciya baka cancanta ka shugabanci sojin Najeriya ba sannan su suka fara fito da makamai kowa ya gani a bidiyo sannan an je za a kama mai gidansu suka zo suka tare suka ce ba za a kama shi ba ma'ana su ne hukuma kenan kuma duk sai a kyale su sai a kyale su ai ba wai ana maganan casualties bane za a duba me suka yi ne mutane ba su san dokar sojoji ta rule of engagement ba ba akan su aka fara ba an yi a zaki biyan a watan ainihin November na 1999 zamanin Obasanjo zaki biyan wasu 'yan daba ne kawai cikin tibabe suka sace sojoji guda goma sha tara aka neme su aka rasa bayan kwanaki a gawawwakin su sun zubar da su a wani kududdufi Obasanjo ba da oda ya ce a kiliyarin garin sai da aka rushe komai da ke garin yadda kaga an musu dinnan an yi a Udi a ƙasar Bayelsa shi ma zamanin Obasanjo da aka je cocin da ke garin da asibiti su kadai aka kyale wurin Allah da na gwamnati su kadai aka kyale amma duk wanda ba shi ba sai da aka kashe har ɗeraye da kadangaru da komai da aka gari a garin sai da aka kona shi saboda sun kashe soja guda daya da aka duk wanda ya harbi soja ko ya kashe soja to ya jawo kanshi bala'i sunan abin kenan rule of engagement shi za ga gari ina sojoji suka zasu wuta maka military zone keep off nan wurin sojoji ne karka matso to in ka san zaman lafiya ka karka kawai to an basu kamar yadda muka fara kwanakin baya suna ta yin wannan abu yalal asaf ya kamata a ce gwamnatocin baya sun dakatar da su tun abin bai kai tsananin haka ba amma ba su yi ba shine har abin ya kai ya tsananta haka har suka kai mu sun yi wa waɗanda ba za su kyale ba shine Allah subhanahu ta'ala ya gwada musu aya irin wadda ba su tsammanta ba kowa bai tsammanta ba haka Allah kuma dama yake al'amari shi ya tashi kawo buɗi da fatuhu ba dole ya zo ta yadda ake tsammani ba har sahabbai haka Allah ya musu irin wannan inda Allah ya fi kowa ilimi kenan shi ya san gaibu shi ya san abin da zai aikata shi ya san abin da zai tafiyar da shi muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya kawo mana ainihin ɗauki ya Allah mun gode da abin da kai wa 'yan shi'a ya Allah muna ƙara ma godiya ya Allah muna addu'a ka kawo mana ɗauki ka taimaki aƙida ƙwarai duk wata aƙida ta banza ya Allah ka tarwatsa waɗannan da suke ɓata bayin Allah ya Allah kana gani Allah ka fi ƙarfinsu ya Allah ka isar musu Allah ubangiji ka kawo ƙarshen wannan bala'i da suka kawo wannan ƙasa mutanen da suka taimaka wajen kawo wannan Allah ka sa musu ka saka musu da alheri ya Allah ubangiji Allah ka sa albarka cikin zuriyarsu Allah ka ɗaukake su Allah daga cikin su wanda suke ba mutanen kwarai bane Allah ka sa su zama mutanen kirki innal laha yadhu bis sultan ma la yadhu bil qur'an shine kawai jama'a Allah ya sa mu dace za mu tsaya nan saboda kurewar lokaci subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah